Wasu daga cikin al'ummar da rikicin bayan zaben shekarar 2011 ya shafa a jihar Kaduna kenan ke barazanar bujirewa zaɓuɓɓukan da ke tafe matuƙar dai ba a biya su diyar irin asarar da suka yi ba. Alhaji Abubakar Sadiq Dahiru ɗaya ne daga cikin waɗanda suka kira manema labaru a jihar Kaduna domin nuna wannan damuwa tasu. To makasudin wannan taro namu shine mu koka wa gwamnatin tarayya kasancewan jihar Kaduna tana da al'ummomi daban-daban ah, ga kuma bambance-bambancen da ke tsakani. To wannan rikici na 2011 bisa zaɓe da ya haifar da wayannan rasa dukiyoyi da gidaje da rayuka. To mun samu bayani bayan da aka kafa kwamiti na shugaban ƙasa Dr. Goodluck Abele Jonathan ya sanya kwamiti akan su bi su quantifying bi ma'ana su tantance abubuwan da aka yi asara to wanda kafancan da kuma sauran wurare wurare zone 3 muna daga ciki to shi yasa muka haɗa kai da wayanda abin ya shafa a sauran sassa na jihar kaduna kasancewan sauran jihohi kusan tara sun amfana daga wannan diyan da aka ce za a tallafa to mu mun ji shiru kasancewan wannan zaɓe a dalilin sa ne haka ya faru shine muke kokawa gwamnati ga wani zaben ya zo kuma iyalanmu suna cikin wani hali shine muke roƙon gwamnati ta yi wani abu a duye mu da idan tausayawa mu ma mana domin mun yi sikin audience tare da sakataren gwamnatin tarayya a farkon shekarar da ta gabata ya ce mana an samu matsala ne da jihar kaduna da jihar gombe gombe da sauran jihohin da ba su ba da kiman abin da ya kamata ba wanda an ce quantity surveillance ya kamata su yi wannan to sai mana alkawarin da an sainin budget za a yi releasing mana to shine mun ji shiruri har yanzu kuma an sainin budget gashi an shiga wata shekara shi yasa muka sake dawowa don mu sake kokawa ba mu makara ba Alhaji Sani Uba shine sakataren sarkin Hausawan Zankuwa kuma yana cikin waɗanda rikicin zaben shekarar 2011 ya shafa. wakilai ne na jama'a kuma in za a yi zaɓe na gaskiya wallahi kur'an za sun isa su sa mutum ya ci zaɓe sun isa kuma su sa mutum ya faɗi inda za a zaɓe na gaskiya to saboda haka mu ban ga dalilin da zai sa a ce mu an mai da mu saniyan ware ba a ce muna da mataimakin shugaban kasa dan jihar kaduna ne wayannan compensation da aka ce an bayar za a bayar an ba sauran jihohi mu ba ba mu ba me dalili mu kuma duk najeriya ba inda aka yi banna da aka kashe mutane da duka irin jihar kaduna a jihar kaduna ma a kudancin kaduna a kudancin kaduna kuma a zango ta local gama kamar zanko matsirga unguwar rimi gidan maga yawanci gashi nan duk barbaza muke to ya kamata a dubi allah shi da latun zazzau mutum ne mai tausayi to ya taimaka mana shi akitar na sambo ya taimaka mana ya ce zai kawo kuri'a miliyan biyu a jihar kaduna to ya gyara tukunna kafin kawo miliyan biyu to sai dafa daraktan yaɗa labarun gwamnan jihar kaduna alhaji ahmad abdullahi mai yaƙi ya ce ba abin da za su gaya waɗannan al'umma illa su ba su haƙuri saboda ba abin da za a yi da zai maye gurbin rayukan da aka rasa yana mai cewa abin da ya faru mu jarrabi ne daga allah Uh, dole ne mutane su yi haƙuri dole ne mutane uh, su ɗauka wannan a matsayin wato ƙaddara wanda Allah yake dora wa bawansa a matsayin jarabawa in kai kana batun maganan muhalli wanda ya rasa ran shi shi me zai ce saboda haka muna kira ga al'umma muna ƙara ba da haƙuri muna ƙara roƙo cewa a ci gaba da haƙuri da juna a ci gaba da ɗaukan wannan a matsayin wani jarabawa babu wani da zai iya biyan ka kwatankwacin abin da ka rasa idan an biya ka na dukiya babu wani da ya isa ya biya ka rai na wani ɗan uwa naka da ka rasa saboda haka eh, jama'a ɗau wannan a matsayin kaddara kuma a ɗauke shi a matsayin jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ci gaba da ci gaba da aiwatar da ci gaba da rayuwarmu kamar inna aka saba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya